daren 27 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 23 ga watan februari shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 28 daga cikin jerin gyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil alil ghaffar wanda malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rere shi daga littafin al'uru na al-Imam Shamsuddin Al-Zahabi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su littafin al'uru da shi da ainihin wato wannan reraya tasa yana tattaunawa ne don tabbatar da aqidar musulunci game da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka a kan dukkanin halittunsa ƙarƙashin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da fassarar malaman farko daga cikin sabai da tabi'ai da na bayan su muna ci gaba da ainihin jin al'imamu al-zahabi tare da shi mala albani suna kawo mana bayanai akan fassarori da maganganun malaman farko daga cikin tabi'ai da atba'u tabi'in waɗanda suka yi maganganu musamman bayan bayyanar ainihin bid'a ta ainihin wato ƙaryata siffofin Allah wanda su ji ɗan dirham suka kawo da su jihamu ɗan safuwanu da makamantarsu a makon da ya gabata mun karanta matsala dangane da maganganun al'imamu malik ibn anas rahimahullah bisa al'ada muka ɗan tsakuro bayani akan wane ne wannan limami da ake magana a kan shi sai muka ga cewa al'imamu malik tarihin shi na da yawa matuka sannan kuma imamu malik na da alaƙa da rayuwarmu a najeriya dinnan a matsayin ƙasanmu da ake cewa mutane malikiya ne da irin tutiyar da mutane suke da mazhabin maliku da rigingimun da suke biyo bayan kai waɗannan abubuwa sai muka dacewar eh, wannan ɗan tsakure ɗin irin yadda muka saba ba zai wani gamsar dangane da al'amarin al'imamu malik ba musamman a wannan ƙasa da aka za mu ɗan faɗaɗa maganganu game da tarihinsa faɗaɗawa wato in aka yi mu ƙarana da yadda muke yi a da ba wai faɗaɗawa ce mutlakan ba watakila wannan kasadin da zamu yi a yau da kasad mai zuwa duka zai zama insha Allah magana ne akan al imamu Malik ibn Anas imamu Dalil Hijra imamu Dalil Hijra Allah ya gafarta mishi mabiyan maganganun da zan yi zan dogara da littafin Siyaru a alamin nubala ne na al imamu Shamsuddin zahabi gashi daga cikin mujalladi na ainihin wato ah, takwas ah, wannan bugu na mu'assasatul risala wanda suka buga shi ɗaba'a ta goma sha ɗaya a 1996 kamar shekara 21 da suka wuce kenan ko da buga wannan littafi bugu na goma sha ɗaya da suka masa shaharar littafi ne ta hakikin wato sha'ibul arnaud allah ya gafarta mashi shi da wasu ɗabaka ta masu bincike da suka yi aiki daga shi a wannan mujalladi daga shafi na 48 daga nan za mu karanto maganganun za mu dinga ɗaukan alƙalumma muna ɗan maganganu a kai wasu kuma za mu tsallake su ɗalibai suna iya kuma daga baya su karanta tarzama da alimamu azhabi yau maliku tana da tsayi kwarai tun daga kan wannan shafi na 48 har zuwa shafi na 135 kamar shafi 86 kenan duka tarihi imamu malik kana bukatar ka zauna shi ka karanta shi tsab bayan ka karanta shi kuma za ka sake kuma wasu littafai waɗanda su ma suka yi tarihi da Allah masu surutun na waje suna ɗauka hankalin don Allah musu maka. Ah, waɗanda wato za ka yi kuma wasu littafai bayan wannan daga ciki akwai littafai irin kamar littafin tarihu khalifa ibn khayyat da ainihin tabaqat nashi da al-ma'arif na ibn qutayba da littafin al-muntakhab ah, na al-imam az-zail ala tarikh tabari da kuma mashahir ulama al-amsar da littafin hilyatul auliya littafin firisat ta ibn nadim hakanan ansabul arab na al ibn hazmin da littafin ainihin wato al-intiqa fi fada'il thalath al-a'immat fuqaha na ibn abdul barri sai tabaqat na al-imam shirazi sai littafin tartibul mutadarik na al ainihin wato al iyad kenan sai littafin al-mubhamatu fil hadith na al-imam nawawi akwai littattafai da dama bayan waɗannan akwai littafin tabaqatu ulama al-hadith na ibn abdulhadi hadi littafin safwatu safwa al-kamil na ibn al-athir tahdhib al-asma'i wal lughat na imam az-zahabi littafin ainihin wafayatul ayani na ibn khillikan tahdhib al-kamal na al-imam ainihin al-hafiz al-mizzi tazkiyatul huffaz ta ishi zahabi din al-ibar mirjatul janan mir'atul janan na al-imam al-yafi'i haka littafin tahdibu tahdib na ibnu hajar haka an-nujum zahira fi ulama'i misra wal qahira na ibnu tagribardi haka littafin sharhul bukhari na al-imam al sai littafin miftahu darus sa'ada da at-tarikhul kabir da as-saghir duka na bukhari ne tabaqatul kubra ta sha'rani sai littafin shajaratul zahabi fi akhbari man zahab na ibnu imad al-hanbali sai littafin ainihin tarhibu tahdhib na ibnu na al zahabi yau da al-kashi da al-ansab da al-lubab fil ansab da kuma littafin murujuz zahab haka littafin tabaqatul huffazi haka tarihul khamis haka littafin tabaqatul qurra duk waɗannan suna daga cikin masadiru da zaka yi samun tarihi imamu ainihin wato ah, malik kamar yadda shi malam ah, sha'ibul amrud ya kawo ana gashi malam ya ce tarjama mai lamba ta goma ya ce imam maliku limamin nan sai ya buga abin nan wato ramzi na ainun ma'ana shi shine ashabul kutubu sita gaba ɗayansu sun fitar da hadisan Alimamu malik ya ce huwa shekul islam hujjatul umma imamu daril hijira abu abdullah malik ibn anas ibn malik ibn abi amirin ibn amr ibn al-harith Ibnu ghaiman ibn uh, ibn khusayd ibn amr ibn al-harith wa huwa dhu asbah ibn auf ibn malik ibn yazid ibn shaddad ibn zur'a wa huwa himran al-asghar al-himyari thumma al-usbihi al-madini halifu bani taymin min quraish yace shine babban malamin musulunci hujja ga al'umma limamin gidan hijiran manzan Allah ƙasar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baban abdullahi maliku ɗan anas ɗan maliku ɗan abu amir ya yi ta lissafa nasabar shi har zuwa ya tuke shi ga kan ainihin wato kakanni na can sama danginsu Imam malik wato al'usbahi suna da muhalafa zaman mutunci da yarjejeniya tsakaninsu da taim daga cikin ƙurashawa taim su ne ƙabilarsu sai na abubakar kenan fahum hulafa'u Uthmana akhi Talha ibn Ubaidillah ahad al suna da muhalafa da Uthmanu dan uwan Talhatu dan Ubaidillah ɗaya daga cikin mutanen nan guda goma da Allah subhanahu ya musu bushara da aljanna wa ummuhu hiya Aliya bintu Sharik al-Azdiya Suna mahaifin shi Aliya bintu Sharik al-Azdiya sai yake cewa wa qad rawa adh-Dhuhri an walidihi Anas wa ammaihi ويس وأبي سهيل قال وقال مولى التيميين duk wannan magana ce akan nasabarsa da dangantakarsa da makamantansu yace mauridu malikin alal asahi sanata 93 ama mauti anasin khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an haifi imam malik shekara ta casa'in da uku. bisa magana mafi inganci kuma a wannan shekarar a wani ɗaya daga cikin maganganu a wannan shekara Anas dan Maliku ya rasu Allah ya ƙara mushi yarda wannan mai yi wa manzan Allah aiki a gida Anas dan Malik babban sahabi Allah ya ƙara masu yarda ma'ana wani babban malami ya rasu daga cikin sabai kuma sai aka haifu kamar yadda shekarar da Abu Hanifa ya rasu shekara aka haifa ainihin wato Alimamu Shafi a ah, sorry Alimamu ah, ainihin wato ah, abin nan eh, Abu Hanifa ya rasu shekara ta hamsin. ko bayan hijira annabi sallallahu alaihi akwai wani limami sunan shi ya kwanta mu wanda aka haife shi a wannan shekara zaka ga haka dai ana haifan wani wani na mutuwa ana haifan wani wani na mutuwa Allah cikin hikimarsa yace wa talaba ilma wa huwa hadath imam malik ya nemi ilimi yana dan yaro da mautil qasim bayan dadewa da rasuwar qasimu ɗaya daga cikin manyan malaman madina Kasimu dan muhammad kenan dan abubakar wa salim da kuma salimu jikan sayyidina umar salimu dan gidan abdullahi dan umar fa akhadha an nafi'in wa sa'idin al-maqburi wa amir ibn ubayd ibn abdullahi ibn zubair ya koyi karatu a waɗannan nafi'un maula abdullahi ibn umar da malam sa'idu al-maqburi da amiru dan gidan abdullahi dan zubair da ibn al-munkadir da al-imam zuhri wa abdullahi ibn dinar wa khalqin سنذكرهم alal المؤجم ila janibi kulli wahidin منهم ما روى عنه في الموطا yace da kuma halittu da dama wannan zama ambace su a bisa mu'jami alphabetical order ga sunan ya ambace su sai da ya ambaci malami guda 94 waɗanda Imam Malik ya karatu a wurin su yazo ya ƙara ambatan waɗanda yake da riwayoyi cikakku a muwadda daga gare su kowane malamin ya kawo shi sai faɗi kuma yawan hadisan da ya karanta a gun wannan malamin waɗanda ya kawo a cikin wada sannan ya kawo kuma wasu guda 41 waɗanda maliku ya ruwaito hadisai makatu'ai wanda ba su da isnadi cikakku ga a wurinsu sai ƙara kawo kuma waɗanda suka yi riwaya ya riwaya a wurinsu waɗanda su kuma marasilu ne haka yi ta kawo su ga sanan ɗabaƙa-ɗabaƙa malaman imamu malik bayan da ya gama kawo su tafsi ke cewa akhiru ashabihi mautan rawil muwatta abu hudaqata ahmad ibn isma'ila as-sahmiyyu aisha ba'da malikin 80 am karken mutumin da ya rasu daga cikin ɗaliban imam malik shine wani mutum mai suna abu hudaqa ahmad ibn isma'ila as-suhami wanda ya rayu bayan imam malik shekara 80 shine karshen su gaba ɗaya a mutuwa al sabi kamar da al-imamu ainihin asibiti ya tabbatar a cikin littafin isaful mabda bi rijalil muwatta tarihin malaman ainihin sahihu littafin muwatta wa qad hajja qadiman wa laqiya ata ibn abi rabah fa qala mus'ab ibn zubair sami'tu ibn abi zubair yaqulu haddathana malik قال رأيت عطاء بن أبي رباه في المسجد وأخذ بزمانة المنبر ثم استقبل القبلة قال معنو wa والواقدي ومحمد بن الضحاك حملت أم مالك بمالك ثلاث سنين wannan malamai suka ce mahaifiyar imamu malik ta ɗauki cikin shi cikin shi ya zauna a jikinta shekara uku ma'ana ta samu ira abin da ba ke ce makwanciyar ciki wannan abu ne da yake tabbatacce a cikin al'adu da tarihi ta yi wasu likitoci a yanzu ka ji suna maganganu ko suna cewa sai dai ya zama fibroid sai wane ne da sauransu oho su suka jure amma dai a tarihanta ya tabbata Don bayan ga imam malik an samu wasu daban kuma komunan za mu iya tuna irin wannan labaran da muka shaji ko kuma mata su ba da labarin cewa haka na faruwa akwai kisa shahararriya bayan ta imam malik akwai ta ainihin wato wani mutum mai suna muhammad ibnu ijilal ɗaya daga cikin malamai ne na tabi'ai wanda ya rasu hijira da shekara 148 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matar shi bararren bawa ne na wannan mata fatimatu bintu utbata bin rabi'ata al-qurashi to matar shi ta haifi 'ya'ya uku a cikin shekara goma sha biyu kowane ciki da ɗauke shi sai ya shekara hudu a jikinta haka malamai suka ba da labari ba ainihin wato ƙyassa ce ko tatsuniya ba yana nan a cikin siro alamin nubala cewa duk in ta ɗauki ciki sai ya shekara ainihin uku hudu a jikinta shi kan shi imamu malik da aka ce wasu na karyata irin wannan magana da ita ya hujja cewa subhanallahi ga matan wani makwabciyarmu abin ke faruwa da take nan baya ga baya ga abin nan malam zahabi a nan kanta littafin alimamul bai haƙi da alimamul dara daraqutni a cikin sunan ɗinsu dukkaninsu sun ba da wannan labarin cewa matar muhammad Buna ijilana in ta ɗauki ciki sai ya shekara hudu a jikinta da yana yiwuwa asali dai kawai ya saba wa asalin ɗabi'a ya saba wa abin da aka saba amma abu ne mai yiwuwa Allah na iya ikon shi a takaice an samu ma wata kissa wadda ta wani malami a nan cikin sirar alamin nubala wanda aka ce maman shi ta ɗauki cikin shi shekara uku ba ta haife shi ba aka rasa yadda za a yi karke tsaga cikin ta aka yi aka ciro shi aka gan shi da haƙoran shi cikakku a bakinsa yana cikin sirar alamin nubala tiyata aka mata siyas kenan irin na daku mm. aka ciro yaran sai aka tare da shi saboda dadewa da ya a cikin ciki a haƙorin shi gaba ɗaya sun fito shekarar shi uku ciki su abubuwa ne allah ne yake yin su ba mutum ba na al'ilma wahuwa Ibnu, ibnu بضع ashara sana, maliku ya koyi karatu yana ɗan shekara goma sha kaɗan wata ahalalin futiya ya zama malami wanda ya cancanci ya karantar ya ba da fatawa mujtahidi wa jalasa lil ifada ya zauna dan ya ƙaru mutane walahu ihda wa 20 sana yana dan shekara 21 ya zauna a matsayin malami mujtahidi mai karantarwa ya sha ya koshi da ma kaga mu anan dan shekara 21 ma yana nan yana yawan banza bai san ma inda tunanin shi yake ba tukuni wani ma shaye-shaye yake a dai lokacin ko iskancin banza a gari ko tsokana fada da rena mutane bai ma san da ya fuskanta ba saboda a kasashen mu babu tsari ana ana wulakantar da shekarun nan na farko wanda za su zaka cin moriyar su ah, ka ainihin wato utilizing din su for better life ina galibi sai dai kai da kanka in ka ga ya dace ka daina iskanci ya kawai sai ka daina ka kama ka ga gaba riba Allah ya tsare mu malai ya ci gaba da cewa ah, ya ce to sai kawo wani hadisi shahararre gashi ce akhbarna abul hasani ali ibn abdul ghani al muaddil abdul latif ibn yusufa qala akhbarna ahmad ibn ishaqa qala akhbarna muhammad ibn abi qasim al khatib qala akhbarna abul muhammad ibn abdul baqi qala akhbarna ali ibn muhammad ibn muhammad al anbari qala akhbarna abdul wahid ibn muhammad ibn abdullah ibn mahdi قال أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب الأطار حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ce manzon Allah ya ce la yadribanna nasu akbadal ibil fi talabil ilmi fala yajiduna aliman a'lama min alimil madina ce mutane za su dinga hawa raƙuma suna tafiya ko ina a duniya don neman ilimi ba su samu malamin da ya kai malamin madina ilimi ba wannan hadisi da ka ji shi alimamu ahmad ya fitar da shi da tirmidhi da ibnu hibbana da alimamu hakim da dukkan dukkaninsu ta wannan hanya ta ibnu uyaina an ibnu jurejin an abi zubairi an abi salihin an abi huraira wa hadha isnadun da'if saboda an ana guda biyu ga ta ibn Jurayj daga Abu Zubair Abu Zubair daga Abu Salih waɗannan mutanen guda biyu Ibnu Jurayj da Abu Zubair Muhammad Ibnu Tadrus Abu Zubair makki waɗannan mutane ne mudallisai waɗanda ba a karɓa al'anarsu Ibn Jurayj yana yin tadlisi mugun tadlisanci Allah ya ƙara mashi rahama haka Abu Zubair ya tadlisanci daga du'afa da haka wannan hadisi ne jama'a wanda yake ainihin ba'ifi al'imamu ahmad ya ce ma Maukufi ne ba hadisi ba ne Haka nan, malam muhammad nasu ne albani a cikin littafin shi abda'ifa a lamba na 4,800 da lamba 33 ya tabbatar da raunin wannan riwaya kafin shi malamai da dama su yi magana kan riwaya wajen ma'ana akwai maganganu da dama da aka faɗa ya kawo shi ne anan saboda ya shahara ana cewa alimul madina din nan shine maliku wasu kuma suna ganin ba shi bane wasu malaman da suka zo gabanin shi ne ko kuma ƙasar madina gaba ɗayanta wasu ma a yanzu a zamani cewa suke jami'a islamiyya ce ta ainihin madina almuhim hadisin bai tabbata ba ina fata mun gane wannan ya ci gaba da ainihin maganganu sannan sai yake cewa kultu. bayan da ya kawo wannan yana so ya fassara ma'anan alimul madina sai ce kultu. kana alimal madinati fi zamanihi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sahibaihi zaid ibn thabit in ana cewa malamin madina ba maliku ne farkon malamin madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi da sahabban shi guda biyu a Abubakar da Umar malami na gaba a madina shine Zaid dan Thabit wa Aisha hakanan Aisha malami ce ita ma madina wa summa ibn Umara bayan waɗannan kuma sai aka yi Abdullahi dan Umar summa ibn al-Musayyib malam Sa'id dan Musayyib summa zuhri Muhammad ibn Shabil summa Ubaidullah ibn Umara thumma Malik duk waɗannan sun rigayi maliku yin malanta a madina so ko da hadisin ya inganta ana buƙatar dalilin da zai sa a tsaye da shi akan maliku ina fata mun gane wannan wa qan ibn uyayna qala malikun alimu ahli halin hijazi wa hujjatu zamani maliku shine babban malamin ƙasar makka da madina tace hijaz kuma shi hujja ne a zamaninsa wa qala shafii wa sadaka wa barra idza dhukira al-ulama'u fa malikun najm shafi'i yace sai malam yayi maza yace kuma shafi'i yayi biyayya ya faɗi gaskiya yace in ana maganan malamai idan aka ambaci imamu malik shi shikenan maliku tauraro ne a cikin malamai sai malam yace walam yakun bil madinati min ba'd tabi'ina man yushbihu min ba'd tabi'ina malikan fil ilmi bayan tabi'ai babu mutumin da ya kama da maliku a wajen ilimi a zamaninsa wal fiqh hakanan wajen fahimta addini wal jalala da ɗaukaka wal hibzi da tsantsa hadda faqad kana biha ba'da sahabati mislu sa'id ibn al-musayyib bayan ainihin sahabbai akwai sa'id dan musayyib wal fuqaha sab'a da malaman fiqhun nan guda bakwai shahararru waɗanda dukkaninsu malaman maliku ne sune sa'id ibn al-musayyib al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr urwatu ibn zubair sai kuma kharijatu ibn zaid sai abu salamata bin abdurrahman bin aufin sai ubaidillahi bin abdullahi bin utbata bin mas'udin sai sulaiman ibn yasari wasu suna canzawa su ainihin cire wani su sa wani shine mai waka da yake cewa idza qila man fil fiqhi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat an al-ilmi kharija faqul hum ubaidullahi urwatu qasim sa'idun abubakarin sulaimanu kharija hadisi su bakwai faƙul ce ubaidullahi urwatu ƙasimu sa'idun abubakarin sai kuma ainihin wato sulaimanu sai harija waɗannan suna yake ce mafuka hau saba'a manyan malaman ƙasar madina bayan su wal qasim wa salim wa ikrima wa nafi'in wa tabaqatu waɗannan malamai ne a ƙasar madina thumma zaid dubna aslama wa abin shahabin wa abin zinadi wa yahya haibin sa'id wa safwan abin sulaimin wa rabi'ata ibn abi abdurrahman wa ma ta fanau. da waɗannan malaman suka ƙare ishtahara zikiru malikin biha sai ambatan maliku ya shahara a madina ma'ana shi Allah ya mashi baiwar bayi da akaran da suka kai iyawarsa kafin shi akwai malamai da yawa da suka shuɗe sai zama saura shi kaɗai irin shi sauran duka ya shafi su ya ce bayan maliku sai wabna abizu ibin wa abdulaziz ibn majishun wa sulaiman ibn bilalin duk wannan suna ƙasar madina wa fulai ibn sulaiman wa di wa aqranihim da tsararrakinsu fakana malikun huwal muƙaddamu fihim alal itlaqi sai zama maliku ake cewa ya fi su gaba ɗaya kai tsaye wallazi tudrabu ilaihi al ibul min al-afaq kuma aikace a ga mutane suna tasowa daga nisan duniya suna zuwa inda yake dan karatu rahimahumullah rahmatullahi alaihim ajma'in malam ya ci gaba da cewa qala abu mus'ab sa'altu malikan sami'tu malikan yaqulu dakhaltu ala abi ja'far amirul mu'minin na taba shiga wurin abu ja'far mansur yana sarkin mu'minai wa qad nazara ala mithalin lahu ya'ni firashi ya sauka akan wani abun hawa abun kwanciya irin nasu na sarakuna wa idza ala bisatihi dabbatani ma taruthani wa la tabulani sai ga wasu ainihin wato yan tsuntsaye ko dabbobi guda biyu akan abun hawan shi waɗanda suke kaman tuntunne haka ba sa kashi ba sa fitsari kamar ajal dan gunki haka ko wani dan irin teddy bear haka ko makamantansu saboda kwalliya da kawa waja asabiyun yakhruju thumma yarju sai yan yara su shiga su fita su shiga su fita faƙalin sai ce da ni a tagari man haɓa Allah ga ta malan ka san waye wannan kultula ci ban san su ba qala ne. Ya ce wannan ɗana ne mahdi wa inna ma yafrugu min haibatika yafzahu min haibatika yana jin tsoron kwarjininka ne ya kasa zama masa alani an a minha halalun wa minha haramun thumma makalali an anta wallahi a aqalun nas yace ya ce sannan ya tattambaye ni abubuwa na faɗa mushi halas na mushi haram sannan sai yace na rantsi da Allah kafi kowa hankali a cikin mutane wa a'lamun nasu kafi kowa ilimi qultu la wallahi ya amiral Na ce wallahi ba haka bane ranka da da irin cuta eh, ai ma malam a ranka ya dama ku ne ba ku sani ba ai duk mutane sun shaida ya la wallahi ya mummina ya ce na rantsi da Allah ba haka bane ƙala bala yace a'a haka ne walakin naka taktumu kai dai kana ɓoyewa ne sun makala wallahi da in bakitu la na qawlaka kama yuktabul ya ce in na daɗe a duniya zan sa a rubuta maganganun ka da ake wuta alqur'ani wala na bihi ila zan sa a aika da littafin ka na muwadda ko ina duniya fala kuma alayhi sai na sa kowa ya zama ba maliki a wata riwaya kamar da zamu zo mu ji maliku ya ce a kada yi haka shi baya so ya haka ban mutane kowa ya bi abin da ya ga ya fushi shi malikun da kanshi da ma bai ce a tirsasa mutane su maza mazhabin shi ba sarakunan zamanin su sai haka ya hana su عن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن خلف بن عمر سمعت مالكا يقول ما أجبت في الفتوى hatta su'iltu sa'altu man huwa a'lamu minni ban taba ba da amsa akan wata fatawa ba sai da na tambayi waɗanda suka fi ni ilimi za su bani dama na ce da su hal tarani mawdi'an lidhalika Allah ga ta malam kana ganin zan iya bada fatawa sa'altu rabi'ata wa sa'altu yahya ibn sa'id fa amarani bizalika na tambayi malamai na rabi'atu dan abdurrahman da ya dan sa'idu suka ce eh na je na dinga bada fatawa fa qultu falawna hauka sai na ce ni mai tambaya abdullahi dan yusuf khalaf dan umar na ce mishi Allah ga ta malam da sun ce maka a'afa yace kuntu anta hida ba zan bada karatu ba da sun hana ni ba kai da zaka je ka bude islamiya ka fasta malamin ka gida biyu ba ko ka gudu makaranta hadda ka je ka bude taka zan kana da izuwar bai kai ta rigima da malamin ka kwashe rabin ɗaliban ba ka suke ba yanzu inda malamin ka zai ce ma daina karanta wa za ka daina to in ba za ka daina babu albarka a cikin karatunka ina fata mun gane al-imamu shafi yake cewa man ahabba an yus'ala falaysa ahlan an yus'al duk wanda yake kaunar a ce shi malami ne ko to bai cancanci ya malami sam duk wanda yake so a ce shi malami ne yace falaysa ahlan an yus'al bai cancanta bane bai cancanta ba ka ɗauki wannan kai ta kiyasi akan mutanen yanzu ya ce layan bagilin rajuli an yi zallila hatta yas'ala man huwa a alama minhu layan bagilin rajuli an yi zallila maliku ya ce bai kamata ga malami ya gabatar da kanshi ga ɗalibai ya ce zan fara karantawa ba har sai ya tambayi malaman da suka gabace shi sun ba shi izinin yin haka kaga yan boko su bi mu wannan hankali dan me ma'anar certification da ake bara boko ne an yadda ka je gaba ka wakilci wannan karatu amma mu da ka muke mu yan arabiya yan ustazai da duk wanda ya iya surutu ya samu wata yan lasifika a wata kwana kawai ke ya zama malami sawawa a masallaci ne a bakin titi ne wa'azin turmi ne ballantana kuma tafsirin azumi wanda ya zama laƙad hazulat hatta bada min da hakulaha wa tara rama kullu muflis Zan so a ce yan uwa su samu littafin at wa asruhu alal alal ilmi wal kutta na malam Muhammad Bakar Abu zai Dr. Bakar Abu zai Allah ya gafarta mishi ya maganganu masu tada hankali game da yadda mutane suke ta'alun taalum shine wato yan bana bakwai aikin yan bana bakwai a cikin ilimi fitowa da rigar ilimi alhalin baka kai ba ka dinga kuma ɗauko masailu wanda suka fi ƙarfin bakinka ma'ana mutum zai iya ya karantar mutum zai iya yi ba da hadda zai iya yi wa'azi da gwargwadon iya abin da ya sani abin da baka sani ba karka faɗa sannan abubuwan da suke mata umu bai halbalwa masa'ir wanda suka shafi duk al'ummar musulmai ka kiyaye su shin akwai riba a naira akwai riba a aje kuɗi a banki mutum musulmi zai iya aikin banki ko ba zai iya ba ina hukuncin sojan najeriya da ke zuwa yanzu bakin daga a abu barno ya kashe duk wanda aka ce kashe mai hukuncin shi Allah wannan ta umu bi albalwa a yi ma waɗannan shugabanni masu ainihin aiki da kwanciyar shan biyayya ko ko kafare ne ko fasikai ne ko azalimai ne duk waɗannan ta umu bi albalwa malam muhammad ibn Sani al-uthaymin yana wata magana yake cewa irin wannan masayin da zai sun fi karfin bakin ɗalibai ce ina ba ɗalibai shawara su koma su koyi karatu kawai su kyala wannan masail irin wannan shi ya kai su Muhammadu Yusuf halin da suke ciki shi ya kai irin su dan gungun halin da suke ciki duk wani da ka ji ya zaki hatta zazzaki abin da ya kai shi ke. zazzaki a asalin shi a ba dan shi bane musulmi ne daukan matsalar tafi karfin shi ya mai da shi cewa authority ne kan ta shi ta kai shi ga haka ya halakar da dubban mutane ga su ina ba ta mun gane jama'a da haka duk wanda zai karantar to ya karantar da gwargwadon abin da ya sani iya juzi da ka iya a cikin ƙur'ani karanta ma wani shi yayya iya hadisin da ka iya koya wani amma ka je garin istinbatul ahkam kana ta lallauya hadisi kana fito da abubuwan da ma anzalallahu biha min sultan sannan kuma ka kayyadatu da mazhabin salaf wane ne ya gabace ka akan wannan fasara shine za a zauna lafiya in baka san wanda ya gabace ka ba kai shi wannan fa bayan ka samu iya imkaniyar da ake da ita ne alal misali kamar yanzu mutumin da yake da NCE ne a mathematics of course zai iya koyar da mathematics a junior secondary school duk abin da yake a ciki ya kamata a ce zai iya amma wannan bai ba shi dama ya iya shiga cikin mathematics da ake a engineering ya ce ya ga wasu 300 level su zo ya musu tutorial zai yiwu halaka su zai suna calculus ɗinsu da wane ne ya ce su zo ya musu tutorial idan su 'yan kwaya ne in kun su ba 'yan kwaya ba ne ba su saurare shi ba ya ce aina na yi nce ba duk mun yi wannan ya zo ya shiga ya fita za su samu kariyo ba ne ina fata mun gane jama'a da kyau saboda yana da wani ilimi amma bai kai na wannan matakin ba to kaga yan boko suna da wannan kan gada lil asata shadid mu yan arabiya ba kowa ke fahimta wannan ba dai wannan maganar da muke sai a ce ko mun raina kowa ko mu muna ganin mu mun iya na rantsi da Allah ni ma ban iya ba kuma wannan maganar na rantsi da Allah ba tawalu ba ce duk wani tawalu ne shi ya fassara mun shi in ma ba dan tsotsayi ba bai kamata a ce irin muna karanta ko muna wazi kwata kwata bai kamata ba saboda mutane ba su taba ganin malamai bane shi yasa suke tsammanin duk wanda ya iri irabi malami dukkan mu yan dagaji ne kawai to abin nufi shi ne jama'a ku duba ku gani Imam Malik kamar Malik din nan fa da ake jin labari yake cewa bai karanta ba sai da malaman shi suka ba shi izini aka ce to da sun hana ka izini duk da kana jin ka iya algatu malam za ka yi ya ce ba zan yi ba so da ya neman albarkan makaranta amma mu yanzu ba idan da wani ɗalibinka za ka ji labarin ya je yana karantarwa in ka je ka hana ka ce ya dawo mahaifiyar shi za su je su haɗa baki da sauran ɗalibanka a ce kana mashi bakin ciki ne kaga zai wuce ka sai ka ji labarin kawai ta ta fasa gidan gadanta ta bashi ta ce goyi masallaci an ce ai ya taso ne malamin shi ne ke mai hasada dama an ce malamai hasada uwar shi da ta yi shi ta za ta tsarshi gaba kan wannan kuma jahila ce ba ba ta san karatu ba ina fata mun gane da kyau jama'a Allah ya tsare mu malai ci gaba da cewa a ainihin wato qadimal mahdiyul madina fa ba'atha ila malikin fa atahu fa qala li haruna wa musa isma'a minhu fa ba'atha ilayhi falam yujibhuma فعلم المهدي فكلمه فقال يا امير المؤمنين ya amiral اهل سركي مسلمي مهدي sarkin musulmi ne yazo kasar madina sai ya tura ƴaƴan shi da haruna da musa yace aje a kira Maluku ya zo koya musu karatu sai Maluku bai bada amsa ba bai taho ba sai suka taho suka zo wajen Maluku. sai ya koya musu karatu yace ba za a koyar ba sai ya kuma ga wa sarkin ba sarkin duk duniyar musulunci gaba da cewa ai wannan malami yana ayanka wulakanci sai aka kira maluku aka ce algata malam ya na turu yana koya musu karatu ba koya musu ba sai ce ai ilimi ana zuwa gun masu shine a tankwashe kafa a zauna ta ba za a ware su ba su kadai a musu ballantana a je masaukin su a musu su zo su shiga cikin ɗalibai su ma su zauna yadda kowa ke zama da suka zo suka zauna a cikin a cikon kissa sai suka ce maliku ya ja baki yace ina ai shi baya jan baki yayi shi bai jan baki sai zaka ja baki da kanka sai dai maka shari'a da fassara da haka su ma su ja baki yadda kowa ke ja haka suka suka wani a cikin talakawa suka jira ton ɗin su yi jan baki suka ga me yasa maliku ya ka saboda malami ne na Allah imajin yanzu a ce ko da ciyaman ne ko gwamna ya ce ka zo ka dinga koya a yan shahada ga makaranta haddaka wani iro da na cikin firamare ba ku da azuwa na ku na kawo ko ina ba ka take ba idan wani eh, babban mai arziki ya ji karatun kana da kyau ya ce to alga ta malam ga yara na amma gaskiya ba su saba zama cikin talakawa ba sai dai ka dinga zuwa gida kana koya musu da gudu za ka je a ba komai a yalaji ya ce dama za a sai maka roba roba da za ka dinga zirga zirga za ka kawai aka kai karama to ka wulakanta alkur'ani ba daidai ba ne jama'a ka wulakanta ilimi ko ba za a taɓa ganin girman ka ba sai ka ce a'a su ma su shiga cikin yara su koya shiga cikin yaran shi ma tarbiyya ka dake komin talaucinka ko ka samu kuɗi ba za ka gamsu ba in ba ka da ainihin ƙana'a ji abin da Allah ya ce manzan shi wala sofa yi utse ka rabbuka fatar da ji ba fatar da zai baka ne har ka yadda ba wai ya baka da yawa fatagna ba fatagna ba ne fatar da kuma gane wajihin in Allah ya baka ɗan abu koyaye ne in ka ji daɗi ka amince da abin da Allah baka sai ka wadatu sai wani ya zama da shi da yawa amma lam yarda bai yarda da abin da yake da shi sai ci gaba da wahala a duniyar nan ya mutu yau ya mutu ya tara dukiya kuma bai sa abin da ya dace ba sai kuma zai tarar da hisabi su da haka wani mai kuɗi ba zai mai da kai mai kuɗi ba don ka koya yan shi karatu kuma ko da ya mai da kai ba karama ka bace ka gane ladan ka na koyar da alkur'ani da sauran katuka addini yana wurin Allah kai dai kai da ikhlas ka gyara aikinka ba wai abin da za a baka ba in fa wasu ma malamai suna ganin bai ma kamata a baka ba don an baka gama an bata maka aiki suna hakan ne ba wai don su sa ka a talauci ba don su tsare maka ladan ka cewa kar ka yadda maka karba da za ka iya kawai ka yi kyauta ka nemi abin da ke wurin Allah don ƙur'ani ya fi ƙarfin abiya ka koya mutum kalma ɗaya ko sura ɗaya ba zai iya biyan ka ba to kada wani mai kuɗi kawai don yana da kuɗi ya mai da kai baya ya ce wai ka zo ka dinga zama a falon shi sai kuna cikin kallo a ce mala kyale yaran na ka za su kalli tv ana wani akwai wani wala akwai wani series da suke bi ne a aljazira ba na so su misin shi ko a ce za a fita shopping a ah, mala ai ka zo da wuri yau muna so mu je kasuwa ne za mu je shoprite shikenan ko a ji yaro ya tsanda da iwu hajiya ta sako haba malam abu kai ba ganin yara ne irin kai azzalimi ne ai ta samun ka wasu dokoki waɗanda ka wulakanta kanka ne sa aka maka su wallahi ba ba wai rahaban ka je Abuja zaka ga irin wannan abin takeicin da yawa usade suna nan da dama daga nan garuruwan mu na talakawa idan talauci ya dake su ya tafi Abuja saboda wani ya je an ga ya dawo da mota ko ya zo ya gina gida a garin su sai su je aiki suke na kaskanci jama'a wulakanta kansu suke za a ce za ku koya mai 'ya'ya ne islamiyya da mata za su su zauna tsirara ba kai saka ce musu ku dinga sa hijab ba kuma qur'ani za a karanta amma ba za su saka hijab ba sai hajiya ta ajiye ka matan anguwa ƙawayenta na zuwa suna ma fatawa fatawar da sai dai ka ba su amsa daidai san ransu ba kai saka ba su amsa abin da ka sani ba sannan a tara maka 'ya'ya dan za a kawo dubu ɗari a baka ko dubu sittin a baka wurin kwana amma a wulaƙanci babu wani karama kuma yaran ba za su taɓa koya ba dama har ka gama zaman ka abuja ba wanda zai sauka kaga wahalar baka ki yayin da kun da ka zauna a nan garinku in Allah ya taimake ka samu zakakuran ɗalibai lokaci kankani sai ga su ma sun ɗau hannu sai ka ji satisfaction cewa kai ma ka ci gaba da aikin ilimi ya hamilu hadal ilma min kulli khalafin udulu ka shiga cikin karabka kai ma amma ka ji ana baka dubu sittin dubu ɗari kana kuwa da babaka da matarka wai kana abuja bayan yan shekaru in wata musa ta lalace za a sayar a ce to malamin nan bara a bashi ya gyara shikenan sai ka dinga zuwa nan ƙauye kana mana barazana ka samu wata saboda mu kuma kawai ne mu ta cewa ya litar na misali ma wuce fulan ka gane duk an canza mutane a kaliyarsu ba san abin da suke ba wanda duk Allah ya bashi ilimi jama'a ya gama bashi alkhairi bai kamata ka wulakanta shi ba malai ci gaba da cewa kunna batu kutai batu dan sa'id yake cewa kunna idza dakhalna ala malikin kharaja ilaina muzayyinan maliku in ya zo fitowa makaranta yana fitowa ne cikin kwalliya mukahhilan mukahhalan ya sa turare ya saka ainihin kwalli mutayyiban ya saka turare kad labisa min ahsani thiyabi ya sa kaya masu kyau kwarai wa yatasaddara alhalqa sai ya shiga gaban makarantar ya zauna kan can gaba kenan stage wada abil marawi sai sa a kawo fan abin nan mafitai fa a tsali kullum min namiruha sai a ba kowa mafici ya fara fifita saboda zafi da ake a ƙasar makka shi shine wani ɗalibi mai zafin kai ya shigo ka ya ga maliku kamar sarki sai ya ce kai wannan malamin mai san duniya ne shi ba zan koyi karatu a gunshi ba sai ya tafiye shi daga baya yake cewa yayi nadama ya san ya yi muguwa a asara zafin kai na usalai jama'a da ganin malami dan gayu ka ce gwamnati ke bashi kuɗi kai baka san sana'a shi tunda kai baka sana'a kowa bai yi ne ta yi wani babban manomi ne ko dan kasuwa ko dan trader kuma gamantan shi ko ya gaji kuɗin shi ba dole ya zama gwamnati take bashi ba وعن محمد بن سعد حدثني محمد بن عمر قال كان مالك يأتي المسجد مالك يا kasance yana zuwa masallaci sallar jam'i wa yashhadu salawati wal yana zuwa dukkanin salloli da sallar juma'a wal janaiza hakanan yana zuwa janaiza wa ya'udu al marda yana zuwa gaida marasa lafiya ma'ana bashi da girman kai wa yajlisu fil masjidi yakan zauna a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yajtami'u ilayhi ashabu dalibai su kewaye shi thumma tarakal julusa ana nan sai dai zama a masallacin juma'a ya koma gida fa kana yusalli wa yansarif da ya gama sallah sai ya koma gida wa taraka shudar janaiz ana nan ana nan sai dai zuwa sallar janaiza thumma taraka zalika kullu ana nan ya daina zuwa sallar jami'i ya daina zuwa komai wal juma'a har sallar juma'a ya daina zuwa wajen shekara biyar maluku baya zuwa ko ina yana gidan shi wahtamala nasu zalika kullum. duk wannan abin da yake mutane ba su kafarta shi ba ba su fasikantar da shi ba ba su daina sauraron karatun shi ba ba a ce malami ne mara kura da sallah ba ma'ana sun yarda cewa yana da uzuri wa a ragaba ma kanu fi kai a lokacin ne masu gafi kwaɗayin iliminsa wa ruba ma kulle mafi zalika wasu na tambaye shi algata malam ba ma ganin ka a sallar jami ba ma ganin ka a sallar juma'a ba ka zuwa sallar jana'iza ba ka zuwa kaza fa ya sai ya ce raisa kullu ahadin yaqdiru an yatakallama bi uzuri ce ba kowa ne zai iya faɗan uzurin shi ba ku yi haƙuri kamar yadda wasu malamai suka ruwaito daga ciki akwai littafin ainihin babakatu ibn sa'adin da littafin wafayatul ayan na ibn khillikan cewa ya samu matsala ne na yoyon fitsari salisul baul duk inda ya zauna gwandan shi na jikewa da fitsari sai yana kyamata ya shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata da wannan yanayi yana ganin babu daraja masallacin sai ya hakura yake yin sallolin shi kaga da yake mutanen da suna da hankali a madina ne in yanzu ne kafarta shi zai inda za samu wani malami da yana koyar da ilimi na sunna amma bai zuwa masallaci ba za a tambayi mai uzurin shi ba tun yana da uzuri karɓi a shara duk za a watsa ne a ce ai dan bid'a ne fasiki ne ko boka ne za a ce boka baya sallar juma'a ba boka ne wa kana majlisuhu majlisa wiqari ya kasance makarantar shi makaranta ta natsuwa wa hilmin da kuma hilm za a karanta da wasali ƙasa shine wato hankali da tunani da hangen nesa kamar yadda Allah yake cewa amta amurhum ahlamuhum bihadha hankalinsu ne ce su wannan in karanta da ba za ka karanta shi da hulm ba dan hulm shi kuma shine mafarki mummunan mafarki kamar eh, binnan wa idza balagal atfalu minkum huluma mafarkin balaga kenan misali ko da ire-iren su wannan da Allah kuma yake cewa ladina lam yablugul hulma minkum to wannan hulm kenan mai damma shine ru'ya da ake gani a mafarkin da shari'a ta kuma tsakanin ru'ya shine mai kyau da kuma hulm shine mummuna kamar da shari'a ta kuma da dade ne kamar da shari'a ta kuma tsakanin kasuwanci da riba da a jahiliya duka ɗaya ne ko innamal bai'u mithlu riba haka suke cewa da ko sai Allah ya ce ah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba to zaka ah, za karanta na a ce ah, wa hilmin wa kana rajulan mahiban mutum ne mai kwarjini nabilan gwarzo laysa fi majlisi shay'u min al-mira ba a yin musu a makatan maliku wallaga ba a tada ba a daga murya wala rafa sautin ba a kwalma ihu wa kana al-ghuraba yasalunahu an al-hadith baqi na zuwa su shi game da karatu fala yujibu illa fil hadith ba'd al-hadith baya amsawa sai ya gama karantar da hadisi sai ce ina mai tambaya kaza ba a tsinki shin yana ba da karatu rubama azina li ba'dihim yaqra'u alayhi yakan sa wani ya ja baki wa kana lahu kitabun qad nasakha kutubahu yana da littafin da ya riga ya kwafa karatun shi daga ciki yake karantawa malai ya ci gaba da cewa ah, kana malikun ya kulu wallahi ma da khaltu ala malikin min ha'ula'il muluki hatta asila ilaihi illa na za Allahu haibatahu min sadri ya ce wallahi ban taba shiga wurin wani sarki daga cikin sarakunan nan ba sai ya zama kafin na isa inda yake zan ji gaba da Allah ya kwaɓe mini kwarjinin shi bana jin tsoron shi wa kana malikun ya kulu fasadun azimun an عظيم أن insanu bi kulli ما Ya yace ka sani da cewa barna ce mai yawa mutum ya dinga faɗan abin da duk ya ji ya ce sai ya ba da labari irin yadda mutane suke nan yanzu sannan ya ƙara cewa sa'ala harunar rashid malikan wa huwa fi manzilihi wa ma'ahu banuhu an ya ƙara alaihi faƙala ma ƙara'atu ala ahadin mundu zamanin wa runna ma yi ƙurawa alayya harunar rashid yake cewa alaga ta malam ka karantar da yara na ka ja musu baki ce a tsawon zamani ni ba na jawo kowa baki sai dai su karanta da kansu faƙala akhrijin nasa hatta aqra'u ana alayka sarkin ya ce to ka ce wa kowa ya fita ni sai na ja baki a fassara mana suna san riwayar malu amma ba su sai a cikin talakawa faqala izamu ne al'amu li ba'adil khas lam yantafi al-khas ce ai ranka ne ba zai yi ba na kori talakawa saboda kai amfanin ilimin ba zai amfani ba a ce an zo majalisin ka gwamna ya zo majalisin ka ya ce ina so ka koya mini karatu alaga ta malam amma kowa ya tashi ni da kai kawai to me kuke jira tun za ka kore su ko? saboda kasan za ka ja kaya aliku cewa ba zai yi wa ismailu dan abi uwa shi cewa sa'altu malikan khali malikan an masalatin faƙala li qirra thumma tawadda thumma jalasa ala sarir thumma qala la hawla wala quwwata illa billah wa kana la yufti hatta yaqula ya tambayi maliku wani karatu sai ce zauna yadda daga sai ya ji yayi alula ya dawo ya zauna ya ainihin ya ce la haula wata illa sannan ya ce mai tambayar ka saboda baya ba da amsar karatu mai da alula baya karantar da hadisi sai da alula kusan da aka mai tambaya ba shi da alula sai ya ce ma ismailu ibn uktu malik tsaya ina zuwa sai ya shiga ban daki ya yi tsarki ya yi alula ya fito ya zauna sannan ya ce la haula wala quwwata illa billah ya tambayar ka ka ji malamai sun daraja manzo Allah nan ko yake cewa qala malikun ma ta'allamtu al-ilma illa li nafsi wa ma ta'allamtu ya yahtaja nasu ilayya wa ka kana an-nasu yace na rantse da Allah ban taba koyon ilimi ba sai dan kaina ban yi don wani ba ban taɓa yin karatu da tunanin mutane za su buƙaci karatuna ba sai ce dama haka mutane suke wanda bai yi dan su ba shi suke damuwa da shi wanda yake mutane ba su damuwa da shi wa an mutarrafin ibnu abdullahi qala qala li malikum ma yaqulu an-nasu fiya sadda bai da lafiya ya ce a bincika me mutane suke faɗa game da ni qultu ce amma sadiqu fayuthni abokin harka wanda ake mutunci da shi suna tayabawa wa amma al-adu kau. abokan gaba yan bid'a da masada da sauran yan gunzukulu suna ta suka kasu kuma faqala ma zalan nasu kadhalika ce da haka mutane suke walakin na'udhu billahi min tatabu'il alsina kulliha abinda muke tsoro a ce duk mutane su hada akan zagi ko duk mutane su haɗa akan kaunan mu ba zai yi wani duk wanda aka wayi gari duka ana kin shi ko duka ana san shi ko to akwai matsala game da shi amma wani na son ka wani na kin ka wani na zagi wani na yabawa wannan mun haka ɗabi'a duniya take babu wani canji وعن الحارث بن مسكين قال أخبرنا ابن القاسم قال قيل لمالك لما لم تأخذ عن أمر بن دينار قال أتيت فوجدته يأخذون عنه قياما أكتي على قات مالا ميسا بكوي كراتون وانا با يتي ناجي مكانتا سينا غينا بعد كراتو أسعي فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما سينا غا حديث يا بكر كون أكويا أسعي شيني نبا مي كراتون شي يتي wa an malikin kala la yi da ilmu an arba'atin ba a koyan ilimi a ɗaya daga mutane hudu safihun yu'linu safha wasa sakarai wanda ba shi da hankali bai da natsuwa kuma duk inda ya je zo laya wasa sakin baki wannan ba koyan karatu a gurin shi kuma abin da ya iya wa in kana arwan nas ko da yafi kowa yawan riwaya wa sahibi bid'atin yad'u ila hawawa na biyu shine ɗan bid'a da ke kira zuwa ga bid'arsa wa man yakdhibu fi hadithin nas da wanda in ana taɗin duniya yana ƙarya wa in kuntu la attahimuhu fil hadis koda ku ba a tuhuman shi hadisi sai ce wa salihin abidin fadilin idza kana la yahfazu ma yuhadis bi da mutumin kirki mai bautar Allah wanda bai rike abin da yake koyarwa waɗannan ba ku hadisa gunsu wawa dan bid'a makaryaci da mai bauta Allah da bai san komai ba ya ga waɗannan maganganu da ya kawo daga gurin maliku sai kuma ya ce sifatul imami malik siffa halittarsa da gaske ke cewa ƙila kana azraq al'ain an ce yana da bulu ido shine azraq al'ain annahu annahu kana tuwalan dogon mutum ne jasiman mai ƙiba. azimal Hama wanda yake da kafaɗa babba ashkara wanda yake ainihin fari abyadar ra'asi wal lihiya mai farin gashin kai da farin gemu aziman lihiya mai cikakken gemu asla'a wanda yake mai sanko wa kana la yuhfi sharibu baya kwalkwale gashin bakin shi gaba ɗaya in rage shi yana dan barin saura kaɗan wa yarahu musla yana ganin kwalkwale gashin baki gaba ɗaya musla ne cin mutuncin rayuwa ne wa kana yalbasul bayad maliku ya kasance yana sanya kaya farare yana sanya farin kaya ma malik ya ci gaba da cewa wa kana malikun imaman fi naqdir rijali hafizan mujawwidan mutqinan wa qad kana malikun imaman fi naqdir rijali hafizan mujawwidan wa mutqinan maliku babban limami ne a wajen ainihin sanin mazaje da kuma itiqani fa hadha alqawlu yu'tika annahu okay ba nan ba yace إسماعيل القاضي حدثنا عتيق بن يعقوب سألت ما سمعت مالكا يقول حدثنا a شهاب ببدعة وأربعين حديثا ثم قال a علي فعددت عليه منها أربعين حديثا imamu ainihin ibn shahabin ya koya musu hadisi guda arba'in nan take aka ce da maliku maimaita su ya maimaita su nan take daka warawa tahir ibn khalid al-ili an abihi an ibn uyayna qala kana malik la yuballighu min alhadisi illa sahiha maliku ya kasance baya karas da hadisi baya riwaya hadisi sai ingantacce wala yuhaddithu illa an thiqatin baya bada hadisi sai daga mutumin kirki wa ma aral madinata illa satakhrubu ba'da mauti ya'ni min al yace ina ganin kasan madina za ta shiga uku bayan maliku ya shuɗe saboda rashin ilimi da za a samu a ƙasa عن ابن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أخبرني وحيب وكان من أبصر الناس بالحديث والرجال أنه قدم المدينة فقال فلم أرى أحدا إلا تعرف وتنكر إلا مالكا ويحيى بن سعيد الأنصاري yace wannan malami wahaibu ya je kasar Madina ya san ilimi yace da yaje ya ga kowa ya gani sai ya ga abin da ya burge shi da abin da ya bashi haushi game da mutum in banda Maliku da Yahaya dan Sa'id al-Ansari su kan komai nasu ya burge shi malai ci gaba da cewa qala shafii qala muhammad ibn al-hasan aqamtu inda malik thalatha sinina wa kasra nayi shekara uku da dori a gun malik wa sami'tu min labdhi akthara min 700 hadith naji daga bakin shi hadisi sama da guda 700 fa kana muhammadun idha haddatha an malikin imtala munzilu da yana koyarwa idan yana ba da hadisi daga maliku sai a cika gidan shi wa idza hadatha an ghairihi min kufina kufiyina lam yajihu illa al-yasir in yana hadisi daga mutanen garin su kufawa ba wanda yake zuwa sai yan kada wa qala ibn abi amir al-adani samitu shafi'i yaqulu malikun muallimi wa anhu a al-ilma shafi yake cewa maliku shine malami na daga gare shi na koyi ilimi na daga cikin wato alamar mutum ba ɗan baya ga dangi ba ne ya iya faɗan suwaye malaman shi ko da ko ya fi su ko da ba a san su ba ko da ba wasu ƙwararru ba ne ka dai imamu shafi'i wa huwa man huwa yake cewa maliku malami na ne wa qala al-haysam ibn jamil sami'tu malikan su'ila an wa arba'ina mas'ala fa ajaba fitnatayn wa 30 minha bila adri yace naji maliku an tambaye shi mas'ala 48 a ciki ya bada amsa 32 yace ban sani ba a cikin 48 32 gaba ɗaya ban sani ne har suke cewa amma kai ka ba mu kunya wani irin malami ne da ake jin labarin ka ko ina sai a zo maka tambayi ka ce baka sani ba yace eh ka je ka gaya ma 'ya'yanka ka musu wasiya su gaya ma jikokinka su ma su yi wasiya a gaya ma zuriyar ku har tashin duniya cewa maliku dinnan jahili ne Kala muhammad ibn rumhim ra'aytu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma farki yace na ga manzon Allah fa qultu ya rasulullah inna malikan wal laytha yakhtalifani sai na ce mishi ya manzo Allah da maliku da laisu dan sa'ad suna sabani game da karatu fa ayyuhuma akhum nawa zan kama qala malikun malikun yace amma barki manzo Allah ya ce mishi rike maliku rike maliku Mafarki ne na fata mun gane jama'a wa an abdul aziz ibn ad-darawardi qala dakhaltu masjidan nabiy sallallahu alaihi wasallam fawafaituhu yakhutubu yace shi ma ya mafarki ya shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga manzon Allah yana huduba id aqbala maliku sai ga maliku ya taho falamma absarahu annabi sallallahu alaihi wasallama qala ilayya ilayya da manzon Allah ya hango maliku a cikin mafarkin nan sai ce yonan, taho nan fa aqbala hatta da naminu sai maliku ya taho haizo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa sallan nabi sallallahu alaihi wasallama khatamahu min khisari sai manzo Allah ya cire zoban shi daga dan karamin yatsa shi fawada'ahu fi khinsiri malik sai sanya mu maliku a jikin ainihin hannunsa duk waɗannan mafarkai ne da suke nuna alamar ainihin wato alkhairi game da shi muhammad ibnu jarir haddathana al-abbas ibn walidi qala haddathana ibrahim ibn hammad al-zuhri sa'altu malik samitu malikan ya kulu li al-mahdi da ya aba abdullahi kitaban ahmilu al-ummata alayhi Allah ya gata malam ka rubuta littafin da zan sa kowa sai ya yi aiki da shi fa qultu ya amiral mu'minina amma hadha suku wa ashartu ila al-maghrib yace kaga wannan lungun ya nuna yammacin duniya faqad kufitahu an wadatan maka akwai malamai a wajen wa amma sham kasar sham fa fihim man qad alimta akwai malaman da ka sani ya anil auza'i wa amma al-iraq fa hum al-iraq iraqi ku da mun kasar ku ne kafi ko saninta ma'ana ba bukatar haka ba bukatar haka a ce wai sai an sanya wai mazhabin maliku a ko'ina وقال محمد ابن جرير كان مالك قد ضرب بالسياط أن يما مالك دوكا دبولادو واختلف في سبب ذلك أن يسابني مي يسا أكدكيشي فحدثني العباس بن الوليد حدثنا ابن زكوان عن مروان الطاطري أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث أبو جعفر منصور يهنا مالك يكرنتر ليس على مستكرهم بطلاق يهنا شكرنتر ده حديثه duk wanda aka tirsasa mushi sakin da yau mata shi bai yi ba hadisi ne mawqufi ala sahabi abdullahi dan abbas wannan na da alaka ne da mas'ala ta ainihin wato mubaya'a da aka yi masu abu ja'far domin sun tirsasa mutane akan mubaya'a cewa duk wanda yayi in ya ce ya warware sai yayi alƙawarin in ya warware mata shi ta sau sai maliku ya ce ko da mutum ya ɗauki wannan alƙawarin in ya warware mata shi ba ta sauku ba sai aka ce kada ya ƙara karantar da wannan katon sai ya ƙi sai suka sa abin nan oyun ss suka zo suka zauna a majalisun suka je karanta karantar da karatun shi ne aka kama shi aka yi ta dukan shi sai da hannayen shi suka saki saboda zalunci malam ya ci gaba da cewa kalal wakidi kalalan ma du'iya malikun wa shuwira wasu mi'abihi a wani tunanin kuma aka ce da aka ga sarakuna suna kiran maliku suna shawara da shi aka ji labarin shi a ko'ina wa ƙubila ƙauluhu aka ga sarakuna suna jin magana shi husida sai malamai suka fara mai hasada wa baghawhu bi kulli shay'in suka fara mashi ta'addanci da maganganu da ɓatanci. Falon mawaliyar ja'afar bin sulaiman al-madinata da aka sa wani gwamna a madina ja'afar ɗan sulaiman sa'au bihi sai suka yi marmaza suka kai mashi gulma wa katharu alaihi indahu suka tara zantuka na ƙarya akan maliku a wurin shi wa qalu la yara aymana bai'atukum hadhihi bi shay suka ce ai bai yadda dan bayar da aka muku ba ai baya yin jam'iyyar ai ya muku campaign yayi campaign against you people wa huwa ya'khudhu bi hadithin rawahu an thabit an uh, ibn al-ahnaf fi talaq al-mukri yana aiki da wani hadisi can daban faqad diba ja'farun ja'far ya fushi fada abi malik ya kira imam malik hatajja alaihi bima rufi'a ilaihi an malik ya tabbatar da cewa gaskiya ne shi bai da mubaya ta mukrihi ba fa amara bi tadridi yasa aka kwabe mishi kayan shi wa darbihi bis siyadi aka mishi bulala wa jubidat yaduhu aka dinga jan hannayen shi hattan khala'at min katifi har hannun shi ya sage daga kafada ya samu gocewar kashi daga kafada shi wartuki ba minhu amrun azim aka ci mutuncin shi ba kankani ba fa wallahi ma zala malikum ba'adu fi rif'atin wa ulwi mai labarin yace na rantse da Allah tun daga nan maliku bai kara yin ƙasa ba sai ɗaukaka ku sai Allah ya ci gaba da ɗaga shi qult sai ni malam zahabi na ce hadha thamaratul mihnatil mahmuda wannan shine sakamakon jarabtawa da Allah zai maka a bayyabo ya zama sanadiyar ta kaka ɗaukaka annaha tarfa'u al-abda indal al-mu'minina tana daga darajar bawa a gun mu'minai wa bi kulli halin to koma dai yaya ne jarabawa fa hiya bima kasabat aidina muna shiga cikin bala'i ne saboda abin da muka aikata wa ya'fu Allahu an kathir dan ma fa Allah yana yafe da yawa wa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah ya so shi da alkhairi kamar yadda Bukhari ya ruwaito sai Allah ya jarabce shi amma lafazin inna allaha idza ahabda abdan ibtalahu wannan da'ifi al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace kullu qada'il mu'mini khairul lahu duk abinda Allah ya kardata wa mu'mini alkhairi ne gare shi al-imam ahmad ya fitar da hadisi akan haka wa qala Allah ta'ala wa lanabluwannakum hatta na al-mujahidin minkum was Za zamu jarabce ku har sai mun tantance masu ƙoƙari don Allah da masu haƙuri wa anzalallahu fi waqa'ati uhudin qawlan da aka zo uhudu aka sha wahala sai Allah ya saukar da faɗin Allah da ya yace awalan ma asabatkum musibatu yanzu nan kawai dan kun shiga cikin jarabawa kad asabtum mithlaiha da kun shiga jarabawa da ta ninka wannan waccan ta farkon uhudu kenan wannan ta biyu da aka ce mithlaiha malamai suka ce bada. kamar yadda su ainihin al-imamu suka faɗa qultum anna haza kun shiga cikin bala'i rabin na baya sai kuna cewa me wannan wani irin bala'i ne wannan kuna ta korafi kul huwa min indi anfusikum Allah ya ce ka gaya musu ku kuka jawo kanku wannan bala'i haka ha a yanzu wannan korafin da yake na bala'in duniya ko kul huwa min indi anfusina ku muka jawo kanku wa qala Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an duk abin da ya same ku na wani bala'i to abinda hannunku ya aikata ne kuma don ma Allah yana yafi da yawa da a ce duk abinda mutane suka Allah zai kama su da bibar mata raka ala zahari hannun dabba wani ya akhiru lahu an nasa bi zulmi ko mata raka ala zahari ma kasabu ah, mata raka ala zahari min dabba da Allah yana kama mutane duk abinda suka yi ba zai kyale kowa a duniyar nan ba قال القاضي عياد qadi al-qadi ya yake cewa allafa fi manaqibi malik rahimahullahu jama'atu an samu malamai da dama sun yi rubutu akan tarihin maliku daraja shi daga cikin su akwai al-imam al-qadi abu abdullahi tustari lahu fi dhalika thalath mujalladat wa abu al-hasan ibn fihr al-misri wa abu ja'far ibn muhammad al-firyabi al-qadi wa abu bishr al-dawlabi al-hafiz wa zubair ibn bakkar wa abu uh, ulatha muhammad ibn abi ghassana wabnu habibin ga sunan ya ta kawowa da sannan sai ce wa kaddama alhafizu abubakar al kitaban kabiran Firruwati an maliki malam khatib al-bagdadi ya tattara littafi babba game da tarihin masu riwaya daga maliku wa shay'un min riwayati qultu ni zahabi nace walil hafiz abu nu'aymin tarjamatun tula fi hilyati malik al'imamu abu nu'aimin asfahani shi ma a cikin littafin shi hilyatul auliya yayi ma maliku doguwar tarjama wa mimman allafa wata anhu al'imamu abu abdullahi ibn mufarrij wal imamu abu abdullahi ibn abi dulaimin wa abdurrahman ibn muhammadin al-bakari ga sunan dai yayi ta kawo su jama'a bayani ne na malamai kala daban-daban har yabo inda yake cewa wa allafa nasa'i na musnad maliki al-imamu nasa'i ya rubuta littafi mai suna musnadu malikin haka al-imamu abul qasim al-jauhari shi musnadu malikin haka al-imamu ainihin qasim ibn asba al-hafiz shi kuma yayi hadisu malikin yayi ta kawo su haka nan dara qutni shi kuma yayi gara'ibu malik yayi ta kawo waɗannan jama'a littattafai da malamai suka yi kala daban-daban akan maliku akan muwaddarsa su ibnu abdul barri mai sharhi at-tamhid da al-istizkar su ainihin al-imamu al-baji abul walidi mai littafin al'iman al-muntaka al-istifa dukkanin sharhohi ne na littafin ainihin wato malik ya gama waɗannan gaba ɗaya jama'a saboda lokaci kure za mu saurara nan sai Allah kai mu mako mai zuwa za mu karasa wannan ainihin tarjama da an tarika da zamu sai mun za mu tashi inda yake cewa faslun wali Malikin, rahimahullahu risalatun fil qadr za mu ji ainihin maganganu jama'a waɗanda su ne ma ƙarshen tarjaman nan ta fi alaƙa da waƙi yanzu wannan kamar introduction ne mu ji wane ne maliku to kaji tsawon wato da karfin karatunsa da falalarsa da takarar ɗinsa da iliminsa za mu zo mu ji kuma insha Allah maganganu akan mazhabin maliku da kuma hukuncin bin mazhabi da hukunci akan ainihin wato saba mazhabi da makamantan wannan insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته